wannan sunansa alhaji rabi mai kusa babban attajiri ne a garin nan duk wasu ƙananan 'yan kasuwa burin su haɗa hannu da shi domin kasuwancin su ya bunƙasa ina yawan jin labarinsa amma ban taɓa ganin hotonsa ba to ka kwantar da hankalinka yau zaka gan sa a zahiri wannan mutumin da kake gani ai shi Allah ya sallame shi shi an zara fayil ɗinsa kai ka ga wannan gayan daga zuwansa har alhaji ya ba shi dama sun zauna suna magana ranka daɗe a wannan zamanin babu abin da yake taimakawa 'yan kasuwa irin tallata hajarsu saboda ka san hausawa sun ce mai tallashi ke da niwa gaskiya ranka ya daɗe kamfani na ya fice wajen tallace tallace in har zaka amince za mu tallata maka kayanka na tsawon wata shida in ka ga alfanun abin baya in ya so sai ka biya mu didi bala'i ne yaran nan shidari ne yana nema ya tayar da ballan da bai kamata ce al'umma sun sani ba to amma in ya san wata bai san wata ba Hello director kai dai na kira waka ne akan irin taimakon da ka saba wallahi wata makaranta ce muke so a gina shine muke neman taimakon ka naji yanzu a takaice na kuke nema ku karasa ginin makarantar miliyan 25 muke bukata ranka yadda kamar yadda injiniya ya faɗa shikenan ba damuwa ɗahiru ɗahiru ɗahiru ɗan duniya duk yarinya da ta karo da ɗahiri ta shiga uku amma ranka ya daɗe wani irin aiki kake yi ne da har kake yin taimako irin wannan yanzu ke kina nufin baki san wannan fuskar ba ina ji baki fitowa zaɓe ne an gwamna eh, yanzu kin rantsi lalle sai kin yi faɗa da gayan nan anya ba zan kashe wannan tsinanan yaron ba gaskiya kawai nake bukata ka gaya mu sharuwa eh a ba na jin ƙishirwa gaskiya sharuwa wallahi ba sha shawarar shi na ko guba ko kasa a ciki kai mai uzuri ba laifinsa bane ba kawai ki kyale shi mana wallahi sai na tarwatsa masa rayuwa kar ki sake ki kira shi na tabbatar idan ya ta kiran ki bai same ki ba zai zo har cikin gidan nan ya neme ki daga karshe kai kuma kamalu sai ka fara naka aikin ni me zan yi ni ban jikin ci ga abin da zan yi ba diji To me ba za ka kira shi a waya ba sai ka zo cikin gida gatse gatse kana yana nan kuwa? To ai na je yadda za mu haɗin ne ba mu haɗu da shi ba shi. To ga shi a bayana sai ka zo ka ɗauke shi. Ɗauko min shi. Haba hawa wannan ta iriyar rayuwa ce. Ni da nake kokarin diribo in kanga maka ita. Wai alana. A'a wallahi ba zai ba kan me. me yasa kai baka da kunya ne ni kan bayar ka bace ne ne ne auren ba ta kace ba ni kake gaya wa wannan magana saki da ke ni ne in dai ina wannan kujera duk wanda kake takama da shi na gan shi dan sai na hukunta ka ku kashi dark room hankali in ka je gida ka ce ina gaishe da yar kanana ka ce DJ yana gaishe da ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi tantu mi larai